Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa kan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya Malam Najib Safi. Za mu ɗora ne daga inda muka kwana a makon jiya. malamai gare ku najib tsafe ita eh, majalisar nasiha ta gamsu a kawo wannan eh, irin kwamiti ko hukuma kuma tana ganin shi kwamitin zai iya yin tasiri wajen samar da maslaha ko sulhu tsakanin mabambanta addinai da yare Eh, a'a wato abin da ta ce eh, a in za a ce da ɗabi'u irin na yadda al'umma suke fahimtar gwamnati domin kusan yanzu in ka kula mafi yawan al'umma sukan ɗauki abubuwan da gwamnati take ce za ta yi kawai kaman za a zo ne dai kawai a taro a yi biki a yanka almakashi da wasu abubuwa shi kenan a ce an tashi daga nan kila za ka ba za a sake a abin ba daga nan kila ba wani babban jami'in gwamnati zai sake bibiyan ma mai ke faruwa a kila dai an ɗauki jama'a ne an sa su aiki kila kamar yadda malam ya faɗa a wani ya bauta ma jam'iyya kaza kila ya yi wahala a kaza an ɗauko shi an sa su cikin wannan kwamiti kwamitin kila ma sai su yi wata shida ma in suna neman saka gwamna su bashi wani bayani ba za su iya ba mafi akasari za ga cewa duk kwamiti in an ce an kafa kwamiti a Najeriya dan Najeriya yanzu hatta wanda bai je makaranta ba yana ganin cewa kawai shi kenan magana ta mutu kamar a ce an bada mutum beli ne ana zargin shi da wayansu abubuwa na laifi shi kenan wannan abu ya mutu to idan za a irin abubuwan da ake kwamitoci irin na baya ana kallo daga tai da masu unguwanni da hakimai suna faɗin ga abin da zai faru kaza a jakunan wani a yi kaza ga wani aka yi biris da wani al'amarin sai abin ya girma ya girmama ya gallabi al'umma sannan a zo a ce za a kafa kwamiti a zo ana rubuce-rubuce daga karshe takardun ma a neme su ina aka yi fayilin wannan abubuwan a rasa ina suke so in irin wannan abin za a yi to wannan abin sai a ce kar ma a yi a kar gwamnati kawai tunda ba ta iya ba to ta karfafa wa'annan kungiyoyin da suke yi ta nuna musu cewa tana tare da su me kuma suke yi kuma a ba su goyon baya ya fi a ce kuma an sake kafa wani kwamiti wanda za a je a dauko yan bokon da kila ba ma hulɗa suke da jama'a ba a kila wa'anda suke kusa da gwamnati wanda ba su ma san menene matsalolin al'umma ba amma idan za a yi kwamiti na gaskiya wanda zai tsaya ya aiki irin na gaskiya a akwai wuraren da ke kula da addinai beru beru din da ake cewa na islamic da na kuma a christianity sai a ɗauko su ma a ƙarfafa su a haɗa su da wa'annan ƙungiyoyin su rika aiki hannu da hannu yadda ɗan ƙungiya zai tashi ya shiga cikin billahi la ilaha illallah daga nan wurin zuwa wurin udawa mun shiga garin da ake ce mashi rimi kwata kwata mun je mun samu yan kabila ba ne a wurin su suna mamaki ma wai mu daga gidan tv ma har mun iya zuwa mun san cewa akwai jama'a a wurin wani gwamnati ce ta burin ta kai musu wani wuta zaune suke suna zaman su tabbas san ma kamar Allah ya gwamnati ba saboda haka in gwamnati za ta yi aiki da gaske ta yadda kuma cewa da gaske take ba wai kawai za a kaddama bane to ina goyon baya amma idan irin yadda ake shaka tafin nan ne kwanakin baya to kar ma a kafa kawai to Allah shi kiyaye da ji tsafe bari koma gurin malam amma wannan karan ah, eh, in dai ba malam ya so ya kara haske akan kwamiti ba ina so mu magana mu koma tushen abin eh, yake kawo tashe hankula wasu na ganin me yasa da ba a rigiman nan da can me yasa ba a rigimar nan zaka ga kamar inda najib tsafe ya buga misali dazu lokacin su saddauna ai akwai kiristoci akwai musulmi menene iyaye za su yi ne malam yanzu wato babban abin da za a yi din shine wato su iyaye su zamana sun ɗauki aikin da ubangiji ya ba su na cewa su ne makarantar farko e, shi yaro makarantar shi ta farko shine mahaifinsa da mahaifiyarsa sannan a wannan makaranta kuma babu kamar mahaifiyarsa domin ya fi zama tare da ita amma headmaster makarantar shine baban mahaifi to shine tun farko a rika dasa wa yara soyayyar halittar ubangiji musamman mutane ka zaunar da 'ya'yanka ka rika gaya musu cewa ai kirista ba mutumin kirki ba ne misali don kana musulmi ka ga yaranka yanzu ya ɗauki wannan ɗabi'a zai amfani da ita duk inda ya ga kirista ya ga mutum wanda ba na kirki ba ko kuma ka riƙa gaya wa yaran ka ce a musulmi ba mutumin kirki ba ne saboda kai kirista ne kaga duk inda ya ga musulmi ya ga mutumin da yake ba na kirki ba sannan kuma zai gaya wa wasu amma misali in a wajen wannan ka nuna wa 'ya'yanka cewa musulunci daban musulmi daban christianity daban kirista daban duk sanda musulmi ya yi wani abu to kar a ce musulunci ne ya yi duk sanda kirista ya yi wani abu kar a ce christianity ne ya yi domin a ƙa'ida shi musulmi ana lura ne da shi da aikin da musulunci ya ce ya yi ba da aikin da shi yake yi ba kirista ma ana so ne a lura da shi da aikin da christianity ya ce ya yi ba aikin da shi kirista yake yi ba shine babban abu dai mu dasawa 'ya'yanmu cewa duk inda suka ga mutum to su sani cewa ɗan uwansu ne in ya girme su ya kai matsayin ya haife su to babansu ne in kuma sun girme shi ƙaninsu ne in ya girme su wansu ne saboda duk asalinmu dai kamar yadda alkur'ani yake nunawa cewa dukkanmu an halice mu daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne wato namijin shine annabi adam macen ita ce sai da tuna hawa amincin allah ya tabbata a gare su to in yaro ya tashi da wannan to babu shakka za ka ga cewa ya so dukkan halittar ubangiji ya so dukkan mutane babban abin mamaki shine bangare na addini za ka ga mala'iku dai ba sa saɓan allah amma a cikin alkurani babu inda aka ce allah yana girmama mala'iku amma ba halittar da ta samu cewa Allah yana girmama ta sai halittar mutane halittar ɗan adam shi ko mutumin nan ko kirista ne ko behude ne ko musulmi ne ko na kirki ne ko ba na kirki ba ne Allah da ya ce yana mutunta shi yana girmama shi to babban abin da ya kamata kenan mu fara yi mu dasawa 'ya'yanmu soyayya Ah, rabaran ah, ka fara wata magana makamance wannan ah, tambayar da kuma bayani da shi sheikh halur marayi cewa hatana maganar makaranta da ake tura yara ta ba da gudunmawa wajen kara samun rashin fahimta tsakanin mabambanta adina ta yaya iyaye za su ƙoƙarin sako sabon gini sabon tushe tunda an daidaga an samu matsala duk uba da yake so yaron shi ya zama nagarin yaro ko diyarsa ta zama nagari zai so ne cusa mata rayoyi da kuma soyi da za su taimake ta a rayuwa na gaba a wannan karni da muke ciki mutumin da za a ba shi aiki ba akan so a damu da yawan digiri na shi ba kamar ana so a san yadda zai iya dangantaka da mutane to idan ka tashi a gidanku ba koya maka dangantaka da mutane ba kagan ga kai kana da ilimi ga kai da kwali amma baka iya da zaka yi magana ba an baka aiki kwana biyu a ji kana ta fada da kowa a wurin aiki kwana an kawo maka fayil maimakon ka lura da mai fayil ya ce a yi kai ka damuwan ka shine wa ya kawo fayil wanda ya kawo fayil ba dan garin ku bane ba yaren ku daya ba ba addinin ku daya ba wannan shine yake bata mu aikin ayyuka da muke a gwamnati abin da suke sa aikin gwamnatin da ya kamata a yi shi a wata daya ka ga an shekara daya domin mai yiwa wanda aka kai fayil din sai damu wa ya kawo fayil din shin wannan aiki biki za a garin su wane ne <laughs> sai ya manta da cewa ba haka ake gwamnati ba yau an tura maka shugaban dan sanda maimakon ka damu an kawo shugaban dan sanda da ya kama barayi sai damuwan ka shine mai addinin shi shi dan wani gari ne <laughs> to da Allah barayi zai kama ko da zancen garin su ne zai zai maka to duka wadannan abubuwa su ne muke kokarin mu gani inda iyaye za su tarbiyyar da su su fahimci kyakkyawan da zamantakewa in a cikin sha'anin ilmantarwa ko a cikin coci na yi ko a masallaci ko a makaranta an gabatar da yadda za a ilmantar da yara su fahimci abin da yake akwai na kyakkyawan dangantaka za a doke malami a duba malamin nan malami ne da yake da ra'ayi ya tara jama'a ko malamin da zai zo ya raba jama'a kai mutum ma zai nema zabe a duba mutumin nan furcin shi na tara jama'a ne ko na kore jama'a ne duka waɗannan za su taimaka sosai to idan an yi haka sai ka gan yara don yara suna ji suna gani suna saurara suna koyi malam ya wani bayani da zan idan yau ni pasto ne malam limami ne sai yara na sun ji kullum a gidanmu na zama na ce ko ne aboki na sunan shi shek Maraya Maraya ma na zama a gidan shi yana ce ko ne aboki na sunan shi Rabin Hayab yaran malam da yara na duk inda sun ji sun ji shek sai ce babana ma na da aboki shek in yaran malam sun ji Rabin sai ce ah, babana ma na da aboki malam Eh, reverend sai gan abun ya canza amma to yaro ya tashi ma ana ga mashi da cewa duk wani da ka ji shi wannan to abokin gaban ka ne to tunanin shi kamar gaskiya ne wannan ba daidai ba ne abin da ya sauwaka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a tuna fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya matter.